Wasar motsa jiki wadda 'yan Nijar suka fi sha'awa ita ce wasar kokowar gargajiya da hukumomin ƙasa suka amince na ɗora takobi tun a shekarar 1976. daɗe zambo ɗan kokowar jihar Tawane da ya yi fice a lokacinsa har zuwa ritaya, inda ya yarda na bankwaɗo wasu abubuwa da suka taɓa faruwa da shi. Ka daɗe shin kokowa ƙarfi ne ko kuma yawa ce? harigi wuri ne daban ciyawa wurin ta daban wancan dan mago-mago namu na yan kokowa kuma daban amma wata laya wani karhu wani dago ne. ta ga abin da na kai gudana na samu ina imani da Allah lokacin nan in ka duka an kai kuwa kai gaba mace bakwai ma cikin wata bakwai cikin wannan hili ko da cikin ta ba Alhaji Karaɗe ina jin Sagolo yana cewa cikin waƙarsa na karo mai doguwa 130 kowace ta zo jini ta karoko ba mu haske akan wannan kirarin. Doguwa ai ya hudu ai ka ji ce babu doguwa Allah. lokaci kuma inda zai mutum da ba ta kuɗi ta karfi da harfe ga baka ta kuɗi wani lokaci iya ce mun bakin ƙarfe sai ga damana a kasance wasu ran tsari sai ga tsamiya sai barga ka raɗe ardina abin gaja ardina sai in yi kuwa daɗi da kai kuma yana cewa ka daɗe faɗuwar ka ce rere ce me ya ka ni da haka kamar zaɓar ta mara ya ce wai an ce an kashe ka ce ban sani ba ya ce ban shaida ba ya ce mai ya a ka tambaya ɗan an ka tambaya an kunzu tabbari ɗan kunzu kan abejiya shi na sai ce wai shi ya bai bari ba bai yahe ba ce a saka tambayi ta kuma kar da ya sawa ɗauka rire Alhaji Kadade ana cewa abin da ya sa baka ci takobi ba shine saboda sarki buzu ya maka baki kai kuma ka ce idan da kuka haɗu da kantu kamu goma kaye goma zaka masa yaya ne aka yi. nan babu harin daga sai na mara ɗan da an kai kokowa. da shi da abdu idi da tanshi sa'annan sa zaune doko kanta kuma sai gaba gare ni kasa da na kasa ce wannan ba gobe na ma kyauta da mai ta salma ya kada ka abinda mutane sun kai amma ni bai ce ba ka samu ta ba ni ko sai nan mai da ce ba dai na kada kanta wunci ba mu goma kuna ya kada kan da wannan lokacin bai shekarun kada kan kuma haka nan kai ba wallahi bakwai